dala ba shiga birni ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci, mu da kasancewa da ku a cikin shirin hangen dala. Shirin da bisa al'ada kan nazarci al'amuran da ka zamo tarnaki ga ci gaban demokaradiyyar ƙasa tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasar dogaro da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Sunana Ahmad Rabiu Jayan wanda a wannan yammaci muna tare da abokin aiki Abba Haruna Idris da fatan muna cikin ƙoshi lafiya a wannan yamma ta Alhamis. Mm, ka san abba wato duba da yanayin jibu jibin na ake sa ran za a fita bakin akwatu domin dai a fara wato kaɗa ƙuri'ar zaɓe na gwamnoni da kuma 'yan majalisar jiha mm. wannan ya sanya yau ala tilas <laughs> za mu gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Wannan haka yake wanda kuma dama kamar yadda mai sauraro sani kusan da sha biyun dare ta yi a wannan rana kusan komai ya tsaya na abin da ya shafi tallata ɗan takara ko wani abu mai kama da wannan. Wai sha biyun dare kake cewa ka ƙara musu minti ɗaya sha ɗaya da hamsin da tara. <laughs> Wai ai watakil dan lissafin ya fi tafiya daidai tunda wala ka kaga da misalin karfe goma. har zuwa watakil wannan karfe goma sha biyu to a ji wani shiri na daban kamar da dokar zaben ta tanadar a rana irin ta yau a daidai wannan uh, wato sha saura minti ɗaya kamar yadda ka faɗa mm. ake tsaye da duk wani tallata ɗan takara. Mm, kasan uh, hukumar zaɓe tuni ta bayyana shirin wato da ta yi mm. domin ganin dai wancan zaɓe ya gudana ba tare da samun matsaloli ba musamman da take cewa ta samu ko ta ɗauki darussa da dama a zaɓukan da suka gabata. wala Allah wannan ne watakil ya sa ba a gudanar da zaben ba a makon da ya gabata in ka san ana ta gyare-gyare musamman na'urar nan ta biba bibas hmm. ko biba eh, a baba ne ke cewa biba biba <laughs> to ana ta gyare-gyare a kanta kuma daga ciki har da wato dora mata sabbin bayanai da za ta ɗauka na masu kada ƙuri'a a batun zaben gwamna da kuma na 'yan majalisar dokoki na jiha. Wala'alla domin guje wa karo da zaben da ya gabata na shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya da sanatoci. Tuni dai hukumar zaɓe ta bayyana cewa ta ma fara raba kayayyakin aiki tun a jiya laraba kenan har zuwa yau alhamis wanda kuma ana sa ran yau alhamis hukumar za ta kammala gaba ɗaya rarraba wannan kayayyaki alabashi sai dai gobe a ɗan jira a ɗan ƙara rarraba waɗanda ba a rarraba ba kawai sai dai a dara bakin akwati ranar asabar to mu dai fatan mu dai jayin shine Allah ya sa a yi komai akan lokaci kuma a yi zaɓe lafiya a gama lafiya ba ma fatan wani tashin hankali a ƙasan ma baki ɗaya ba ma iya Kano gaba ɗaya ba ma iya jihar Kano ba za a yi zaɓe lafiya za a gama lafiya bi izinin lahi ta'ala duba da yadda jami'an tsaro da kansu suke cewa sun ɗauki gabaran wato baiwa al'ummar jihar Kano da ma Najeriya baki daya tsaro domin ganin an yi zaɓe lafiya an gama lafiya. Musamman a jihar Kano za ka ga cewar iya jami'an tsaro na 'yan sanda akalla muna da jami'an tsaro na 'yan sanda akalla mutum sama da dubu goma sha takwas. kaga ai wal Allah za yi san barka duba da akwai bangaren irin su civil defense da sauran jami'an tsaro na kan kaya yau wanda za su ta aiki da mm. sauransu dai wanda suke karkashin kulawar gwamnatin tarayya kaga ya iya cewa san barka fatan mu dai kawai duk wani ma wanda ya tanaji cewar zai aikata ba dai ba to da Allah ya yi hakuri domin kuwa watakil in dai ce zai wannan zai fada hannun jami'an tsaro mu dai kullum abin da muke cewa shine jihar ka ita ce wato ta farko Kano ka fara kallanta ci gabanta muke nema ba ma fatan wani ya zo ya ce zai tayar mana da hankali ko wani abu makamancin wannan kuma kada wani ya amfani da kai shi yana can watakil da ya'yansa ya tura su kasashen waje ma mm. shi kadai ya rage anan shi ma watakil da ya ga abubuwa za su kawo tarbi zai maza dama da tiket ɗinsa na jirgi zai maza ya gudu kada ya ingiza ka ya je ka je ka samu raunin da watakil tabo ne zai bi ka ko ya zama silar mutuwarka ko kuma ya zama shine silar na ka ko kuma ya zama ka samu wani tabo wanda har abada har ma ka je kiyama da shi ka san batu ne misali inda watakila inda za a tura mutum a ce je wani abu makamancin wannan ko wani abu wanda yake ya saba da shari'a idan ka je gurin nan yan uwanka ne iyayenka ne yayyanka ne kannanka ne ƴaƴanka ne ka ne to fi sabilillahi mutum shikenan kuma sai ya je shi ya zubar da nasa mutuncin ya je wani abu na daban da ya saba da doka da ka'ida to Allah ubangiji zai sa a ji wannan dan fadakarwa kuma mu fahimta mu sa Kano a gaba kamar yadda ka faɗa jayin Kano ta ce gaba da komai a wajen mu haka kuma Najeriya nan ma ita ce gaba da komai a wajen mu domin muna son ƙasar mu muna son kuma jihohin mu a zauna lafiya a yi zaɓe lafiya duk wanda Allah ya ba mu yi addu'a Allah sashi shi ne alkhairi a tare da mu mm, kuma kar wani abu misali wato ya firgita mai kada ƙuri'a ya ji ba zai iya fitowa ba a ka fito ka zaɓi ra'ayinka a ƙuri'ar ka yancin ka kamar yadda ake faɗa in kai gefe ka ce wai kuma a zuwa yi zaɓe wata ka ga ganin banin abin da kai zato to ka ba da gudunmawa ne tunda wala Allah ba ka zo ka yi zaɓen ba ka zaɓi wanda kake gani shine yayi daidai da ra'ayinka kuma zai kama wani abu na ci gaba in dai baka fito kai wannan zaben ba kuma ka koma gefe kaga ana wani abu sabanin abin da kai zato to kai ma da gudunmuwar ka wajen kawo wa jihar ka na kasu mm, gaskiya ne watakila nan gaba kaɗan za mu sanya muryar sabon kwamishinan 'yan sanda da aka turo nan jihar kano amma gaba nan abba mu fara kallon 'yan siyasa mm. mu fara leƙawa jam'iyyar apc mai mulkin ƙasa da ma jihar kano baki ɗaya inda muka ji honorable yusuf babangida dawo dawo dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar gwale na kira da a zo a zaɓi jam'iyyar apc tun daga sam har ƙasa. to kwai da kwarkwata mu zaɓi dr nasiru yusuf gawuna da mataimakinsa alhaji murtala garo yin hakan shine abin da zai sama wa jihar kano ci gaba domin mun zaɓa wa shugaban ƙasa bola ahmad tinubu gwamna ɗan jam'iyyarsa wanda za su ci gaba da jin daɗin yin aiki da kawo wannan jiha ta mu ci gaba mai ɗorewa zaɓin 'yan majalisar jihar kano na jam'iyyar apc guda arba'in shine abin da zai ba wa dr nasiru yusuf gawuna da mataimakinsa murtala garo cikakkiyar damar yin aiki aiki don samar da ci gaba mai ɗorawa a wannan jihar Kano ina sarakuna da suke so su kare martabarsu da sarautarsu da girmansu da mutunci ina 'yan kasuwar da suke so su kubutar da dukiyarsu daga rushe-rushe da barazana mara gaira ba dalili ina iyayen da suke so 'ya'yayensu su samu tarbiyya mai dorewa ba tarbiyya ta kin ganin girman na gaba ba ina al'ummar jihar Kano masu ganin cewa wannan jihar Kano ta samu zaman lafiya da ci gaba da arziki mai ɗorewa ina ɗaliban ilimi masu son kare martabar addinin musulunci zaɓin gawuna da garo shi zai tabbatar da martabar addinin musulunci da malamanmu masu daraja wanda ake koyi da su don shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici da wannan nake ƙara kira ga al'ummar jihar kano da cewa ranar asabar kwai da kwarkwata mu fito mu kaɗa wa jam'iyyar apc mai alamar tsintsiya ƙur'unmu don ganin cewa 'yan takarkarmu baki ɗaya sun kai ga to honorable yusuf babangida dawo dawo kenan dan majalisa da ke wakiltar karamar hukumar gwale a zauren majalisar dokokin jihar kano amma kalaman nasa za a iya cewa ba sun yi daidai da na shamsu garba bici shi ma zuwa yake ya ce a zaɓi jam'iyyar shi ma batu yake cewar a zaɓi jam'iyyar ta apc tun daga sama har ƙasa musamman dan takararsu na majalisar jiha a karamar kumar kumbotso insha Allah kawai rantsuwa muke jira mai girma gawuna da kwamanda da zababben ɗan majalisar jiha na na kumbotso wannan rusa gira a ban shekara insha Allah za mu ci zaben mu cikin sauƙi da izinin Allah mutane a ci gaba da bamu haɗin kai muna da capacity muna da ƙarfin gwiwa muna da tabbacin da izinin Allah duk mai san a taimaki Kano a tsamo Kano daga cikin halin da ake ganin wancan ɓangaren na masu jajayen kai wannan in suka samu wallahi tallahi Kano baya za ta ko koma muna wala Allah wani irin hali Kano take ciki wala Allah ku ne fa kuke mulki Kano tana cikin kwanciyar hankali kuma wannan yake takarar nan yana da gogewa gogewa ta farko ya zauna da Malam Ibrahim Shekaru ya zauna da mai girma Kwankwaso gashi ya zauna da mai girma Ganduje kaga babu wani dan takara wannan ya samu wannan gogewar da wayewar kuma ba za ka ji gawuna ya taba kan wani ba ba shi da wannan amma an ji ya ce zai dora akan aikin da shi mai girma gwamna Abdullahi Umar Ganduje ana cewa wai hadda yanke yanke da sayar da filaye makabartu da ake ta zargin gwamnatin wala Allah tana yi zai dora akan aikin Malam Ibrahim Shekaru zai ɗora akan aikin Kwankwaso zai ɗora akan Ganduje kuma zai kaucewa kurakuran da suka yi saboda dan adam ne shi su ma akwai guraren da suka kurakurai da wallahi duk abubuwan da ya kamata a ɗora gwamnati akan seti akan layi mai girma gawuna yayi mata ina kira ku zo ku zazzaga gauna ƙuri'a da zababban dan majalisar jiha ta Sagir Abdulkadir Fanshekara an ga abubuwan da aka yi a baya muna yaba Alhaji Masaudi Jafar dan Maliki SSA ne mai girma gwamna bisa kokarin da kake Alhaji Masaudi muna godiya ka ci gaba da kokari na haɗa kan matasa da mata wajen samun nasara na wannan gwamnati insha Allah kai da ɗa ne gurin murtala dane gurin gawuna insha Allah za a yi nasara Shamsu Garba bai cike na na jam'iyyar APC amma ka san a gefe guda fa mm. su ma masu jam'iyyar kayan marmari NNPP mm. su ma fa suna nan suna nasu motsin inda muka je Mubarak Nu Ja'in shi ma na kira da azo a zaɓi ɗan takararsu da sauran ma'yan takara da suke a wannan jam'iyya a tunda kaga zaɓe ne na gwamna da 'yan majalisun dokoki na jiha hmm. to ya kira a zaɓe su baki ɗaya. Hmm, duk da ya fara da kalaman kalubale ga ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC. Wa'annan mutanen musamman ka duba ga yanzu wannan ɗan takarar Nasiru Yusuf Gawuna ina ya cancanta a cikin jihar Kano me za a yi da wannan ɗan takarar to ina kira ga matan jihar Kano ina kira ga 'yan kasuwar jihar Kano kuma ina kira ga 'yan adaidaita sau ina ma'aikatan jihar Kano wallahi ina gaya muku cewa duk wanda yake cikin APC na fuskanci cewa duk matatan da suke cikin abc yan zaman kashe wando yan jiran a zo a ci mulki banza ta faɗi a zo a ci to ina gaya muku cewa wa'annan mutanen wallahi kar ku sake ku zaɓe su domin ku zo ku zaɓi abba gida gida ku zo ku zaɓi mai rigar fata yanzu ka duba gani fa wannan kwamishina da ake cewa ya ma rike wannan kwamishinan a lokacin sa ka duba ga ba a taɓa shiga halin hawulayi da gonaki suka shiga ba sai a wannan lokacin a lokacin da yake kwamishina ba a taɓa samun kwaro ya addabu wake sai a wannan lokacin to kaga ya ilahi ya me za a yi da wannan dan takarar a jihar Kano dan haka shine muke kira ga al'ummar jihar Kano musamman mata idan kina so ki haihu kyauta idan kina so ki karatu kyauta to ki zo ki zabi jam'iyyar NPP mai kayan daɗi ku zo ku zabi abba gida gida a karamar hukumar gwale kuma musamman wannan gida ne kuma a fito a zabi mai rigar fata wato ɗan majalisar mu mai kayan daɗi shi ma. to mubarak nuhu ja'in kenan dan jam'iyyar nnpp a nan kano mallaka karamar hukumar wudil inda muka jiyo tsohon kansila a mazaɓar indabo Mm, Horrible Garba Mudi Wudilba eh, na cewa sun karbi wato ɗaruruwan 'yan jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar ta NNPP inda ya godiya da gajiya dangane da waɗanda suka halarci wannan taro. yake cewa da fatan sun koma gida lafiya. Ina miƙa godiya da ban gajiya, ga al'ummar da suka samu halartar wannan gagarumin biki da muka yi wannan mazaɓata mu ta Indabo inda muka yi bikin karɓar 'ya'yan jam'iyyar APC su ɗari uku da saba'in da biyu zuwa jam'iyyar mu ta NNPP mai kayan daɗi a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Ali ɗan kaka da magoya bayansa. Muna miƙa godiya ta musamman ga mutanen da suka zo daga nesa musamman shi jagoran wannan jam'iyya ta mu ta NNPP a ƙaramar hukumar Wudin Honorable Ado Muhammad Ɗanjimai da Honorable alhaji abdulhakim kamil ado isa zaɓaɓɓen dan majalisar tarayya mai jiran rantsuwa da honorable ali abdullahi manaja da yardar allah dan majalisa mai jiran zaɓe jibi-jibin na insha allahu da honorable architect ibrahim yakubu adamu tsohon dan takarar majalisar tarayya wudil da garko a zaben 2019 sai honorable commissioner engineer amina aliyu wudil da right honorable gamba sallau former speaker kano state of assembly sai shugabar mata ta karamar hukumar wudil ta wannan jam'iyya ta mai nnpp hajiya hajiya bilkisu yakubu sai kuma rukunin 'yan kasuwa da suka yi takakkiya daga wafa a ƙarƙashin jagorancin abban ɗan kaka da rukunin 'yan kasuwa waɗanda suka zo daga kantin kwari a ƙarƙashin jagorancin alhaji sani alinuhu muna yi kowa fatan alheri muna fatan allah ya sa kowa ya koma gidansa lafiya horrible garba mudi wudil kenan tsohon kansila a mazaɓar indabo na ƙaramar hukumar wudil abu akwai alhaji mustapha tinubu shi ma dan jam'iyyar nnp na ci bola ahmad tinubu zaka ce a'a ai sunan ne <laughs> sunan sa ko suna da ko sun hada kakanni a sun eh to amma tinubu ya fito a can a shi tinubu idan ka tuna akwai wato yadda aka faɗi sunansa a ce kawai mai girma gwamna ya ce ga ainihin sunan shi yawa bala tanimu <laughs> ashiru ashiru <laughs> to mu ma mun karɓa tun da lamba guda ne ya ah, jayi to kai uba ya faɗa wai na da kuma da ja to bari mu ji sakon Alhaji Mustapha Tinubu ina roƙon addu'a da muke so da nace a yi kuma mun gode mun gode duk wani masoyi na kwankwasiya muna godiya Allah ya saka da alkhairi sannan roƙo da zan yi na ƙarshe ranar zaɓe ina roƙon duk wani masoyin kwankwasiya da duk wani masoyin abba a jihar Kano muna roƙon kowa ya zama a akwatu kowa kowa ya zama ejan da babba da yaro da tsoho da yaro da yarinya muna roƙon al'umma mu zama duk a gindin akwatu kowa ya zama ejan din shi mutanen nan sai mun tashi da addu'a kuma sai mun bi su mun zama ejan din kanmu a akwatuttukan mu ina godiya Allah ya saka da alheri amma ba ha ganin wannan maganar kowa ejan kamar ta hukumar zabe ta ce kowa in yi zabe zai iya koma gida saboda tsarin da ta yi ba za a samu wani makudi ko wani tirka-tirka harkar zaben ba duk mun yarda da wannan amma mu ba mu yarda da cewar wani kowa ya tafi gida ba duk masoyin kwankwasi ya tsaya a kwatinsa mu zama a irga a raka kamar yadda muka yi dubu biyu da sha tara a irga a raka mu raka abun mu tabbatar mun inganta ba magana wani aina ta ce mana wani mu tafi gida muna gindin akwatin mu har sai mun raka mun tabbatar da an irga mai gaskiya a bashi gaskiya to alhaji mustapha tinubu kenan na jam'iyyar nnpp amma akwai umar dankoli wanda hmm. ya ce a baya an sawo muryarsa yana cewa a koma jam'iyyar apc wanda ya ce wannan batun fa tun a cancan baya aka yi shi mm. na haka ya fito ya ce har yanzu fa yana nan a jam'iyyarsa ta NNPP a karamar hukumar Tarauni ai ta babagar ka ce wannan batu ba haka yake ba haka yake ba <laughs> a jiya na ji wani rikodin wanda aka yi shi tun wata hudu da suka wuce daga jam'iyyar APC to gaskiya ni wannan magana an daɗe da yinta dan ni har yanzu ina nan akan bakata ta maganar tafiyar NNPP mai kayan marmari ina yi wa magoya baya na albishir da cewar ranar zaɓe su fito kwansu da kwarkwatar su su kaɗa wa abba kabir yusuf ƙuri'a kuma sannan su kaɗa wa ads adnan muna nan tafiya ɗari bisa ɗari don wannan magana gaskiya an daɗe da yinta don wata huɗu da suka wuce aka yi ta. to umar ɗan koli kenan wanda ɗa ne ga jam'iyyar NNPP a nan Kano. Aba mu leƙa ƙaramar hukumar Gwale. idan muka biyo dan gwagwarmaya ga san dan gwagwarmaya ne ba da masu a ya zama dan gwagwarmaya shi ya ce yanzu ya cancanta kawai ba wani anya ba batun nan ne na raba kafa ba wake da shinkafa kuwa to dai ya ce a karamar hukumar gwale ayi a wilo a sama kuma a yi dakta Nasiru Yusuf Gawuna to wannan karan ma da irin wannan kalaman ya To ai na san a wannan layi yake ne. Ku fito kwanku da kwarkwata ku ku tabbatar da cewa kun zaɓi mai gidanmu Alhaji Abdullahi Awilo a cikin jam'iyyar PDP idan kuka je bakin akwatu ku abubuwan nan guda biyu ne akwatunan nan ina tabbatar muku da cewa ga ta gwamna ga ta dan majalisar ja ku tabbatar da cewa kun zaɓi mai girma Alhaji Abdullahi Alhaji Awilo mai kishin karamar hukumar gware mai kishin dorai mai kishin jama'a cikin ta kuma muna jan hankali kuma muna kira da hukumomi na tsaro muna tabbatar muku da cewa duk mutumin da zai zo ya daga hankali a filin zaɓe to a zo a kawar da shi Allah kakka nuna man mara na zaben duk zargi zargen muna jin wasu na cewa za a zo a daga wa mutane iyayen mu hankali duk mutumin da zai tada hankali Allah kakka kashi wajen filin zaben ma ka bashi ikon dangula ƙuri'an ma amma a wancan batun da kake yi ana ganin fa kuma jam'iyyar ku ta APC kuna da dan takara a gwalan muna kira muna gaya mutane shi kansa Bini Zubair ya tabbatar cewa Abdulhadi Awilo shine da ci karamar hukumar gwale mai riga fata ya tabbatar wa da mutane saboda za a ga yanayin su ba sa shiga mu'amalar mutane Awilo shi kadai ne yake shiga cikin mu'amalar mutane ya taimaki al'umma amma cewa duka wa'annan mutanen ina tabbatar maka cewa ba sa taimakon kowa ba sa tare da al'umma. Ɗan jam'iyyar ta ta APC. Ai jam'iyyar APC da yardar Allah ta faɗi a ƙaramar hukumar Gwale. Muna APC ta faɗi a ƙaramar hukumar Gwale kuma mu ci gaba da kiran Adamu muka hutu da rana. Ya kamata ka waƙe wa'annan shugabannin jam'iyyar na ƙaramar hukumar Gwale dan ina tabbatar maka da cewa ba za a ci zaɓe ba. To ba da masu yi ɗorayi kenan ɗan jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Gwale amma a ƙaramar hukumar birni fa. sai muka jiyo kallabi tsakanin rauna inda muka jiyo hajiya hadiza Auta ka sai da ke zaman shugabar mata ta jam'iyyar nnpp a karamar hukumar birni tana kira da mata cewar su fito su jajirce su zaɓi ɗan takararsu na gwamna wato injiniya abba kabir yusuf da kuma sarki aliyu daneji wanda shine ɗan takarar majalisar ja'a wannan karamar hukuma tunda ta ce Wala'alla mata za su amfana ba kira nake ga matan binni da na ƙauye da su zo su zaɓi abba gida gida su ji zaɓi injiniya abba kabir yusuf saboda shine tallafi rayuwa mu mata mu mata mu ake mutuwa a banmu da yara ƙanana mijin ko ba ƙarfi mu muke shan wahalar rayuwa in ka zaɓi abba gida gida makaranta kyauta lafiya kyauta komai da kike so za a yi miki za a tattari rayuwarki amma yanzu ka zo ka faɗa wannan yanayi na rayuwa rayuwa ta tsada mata mu ne a wulakance kuma sannan an ce ranar zaɓe kan mata ku fito ina kira mata matata ku fito ku jajirce ku fito ku zaɓi abba gida gida anya wannan abubuwan da kike faɗa duka wannan gwamnatin ba ta yi yanzu misali ina take yi ta kasa kai ka san ta kasa ilimi kyauta dole lafiya kyauta komai kyauta a ina a jihar Kano a'a kai ka sani ka ji tsoron Allah adawa bace ba wala Allah za ta sa ba za ki iya ki faɗi gaskiya ba ba wani adawa ni gaskiya nake faɗa ai jiki magayi su fito kwansu da kwarkwata ku zo ku kaɗawa wa abba gida gida ƙuri'a wallahi shine jirkin fito a rayuwar mu amma ina wato manufofin abba gida gida a bangaren ma matan da kira ga za a yi auren zaurawa kyauta abba kabir zai dora kan inda kwankwasa ya dora ku kun riga kun sani auren da zaurawa abu ne mai kyau wanda mu muna nan ga munan zaurawa mun yi yawa haihuwa kyauta ilimi kyauta mata kun sani akwai fam da abba gida gida yanzu yayi shine wannan tallafi za a bayar naira dubu ɗari ɗari in abba kabir Allah ya bashi nasara mun lashe zaɓe wannan fam ɗin abba kabir yusuf yana cin zaɓe sha allahu shine environment din shi na farko matan Kano din gurin gub naira dubu ɗari ɗari za a baki. To Hadiza Auta ya kasai kenan shugabar mata ta jam'iyyar NPP a ƙaramar hukumar birni. Can na hango gidan littafi. Mm, ka ce jam'iyyar ADP. Eh, Honorable. Sha'aban Ibrahim Sharɗa. Ɗan Malam. Eh. Eh, ka sa waƙa na cewa ake Malam. Aka ce mm, rainan Malam kowa. Kuma ka za ka ji duk a bayanansa sai fa ya jawo aya ya fasara. Mm, ai ka san Malam ɗin. To anan dai muka jiyo Honorable Ilyasu Koki. na godiya ga honorable sha'aban ibrahim sharaɗa a madadin 'yan kasuwar jihar kano 'yan kasuwar singa suka ce a yabawa mai girma a sha'aban ibrahim sharaɗa ya shigo kasuwar singa ya ba da tallafin kwano banda ɗari ya ba da siminti buhu ɗari wannan shi muke so duk shugaban da yake neman ƙuri'ar al'umma ya zama yana yin irin wannan to sha'aban ibrahim sharaɗa ya ce da izinin allah idan allah ya bashi gwamna a jihar kano kasuwar singa da ma sauran kasuwanni za a inganta su sannan za a ɗauki matasa za a nema musu aikin yi 'yan kasuwa za a ba su jari local gaman 44 local gaman masu musamman lokal gaman ɗinmu na wajen gari na ƙauyuka za a inganta musu noma za a ba da takin zamani inda ba su da dam za a yi musu dam domin su rinka yin noman rani waɗanda suke da dam za a gyara musu wannan dam ɗin domin su ci gaba da yin noman rani domin arziki ya yaɗu a wannan lokal gaman na sauran ƙauyuka da muke da su to irin wannan ɗan takara al'ummar jihar Kano mu fito mu zaɓi sha'aban ba wanda zai fitar da al'ummar jihar Kano daga cikin halin da yanzu ake ciki irin sha'aban shadada da izinin Allah kwana ɗari da hamsin ɗin farko shi ban ya ce da izinin Allah jihar Kano za ta zama cewa tana gogayya da wasu jihohin da suke kasashen duniya wannan shine muke bukata kuma duk mutumin da ya ce 'yan kasuwa suna tare da wannan gwamnati ta APC magana ta Allah ƙarya yi wa 'yan kasuwa. To Honorable Ilyasu Koki kenan dan jam'iyyar ADP a nan Kano. To ka san tunda batu ake na wato malamai malamai eh. kuma kowa yana faɗar tasa matsayar musamman a wannan zaɓe. Eh. Mun jiyo wato gamayyar kungiyar 'yan tijjaniya a nan jihar kano hmm. na bayyana tasu matsayar wanda muka joji kan Sheikh Ibrahim Inyas wato Sheikh Tijjani Sani Awalu kuma wakilinsa a nan Najeriya baki daya. Hmm, na bayyana tasu matsayar game da zaben da za a gudanar a ranar wato 18 ga wannan wata. Ina so in yi amfani da wannan dama na yi kira ga 'yan uwa 'yan ɗariƙar Tijjaniya da su fito mazansu da matansu a ranar asabar mai zuwa 18 ga watan maris su zaɓi injiniya abba kabir yusuf abba gida-gida kenan wanda ah, muka san shi da shi a matsayin gwamnan jihar kano saboda cancantarsa da dacewarsa da kuma makomar al'ummar jihar Kano. Muna kuma barranta kanmu da duk wasu masu karyar Tijaniya suna ba da sanarwa zaɓar wani ɗan takara da sunan Tijaniya. Sheikh Tijjani Sani Awali kenan, jikan Sheikh Ibrahim Inyas kuma wakilin Sheikh Ibrahim Inyas a nan Najeriya. To abba ka san a ƙaramar hukumar Ranama mun jiyo Alaramma Jamilu Rano wanda ya shigo yana kira ga al'umma da a fito a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da limana. Kira da 'yan uwanmu alaramomi kamar yadda aka yi ƙoƙari a wancan zaɓe na 'yan majalisun tarayya da sanatoci aka yi addu'o'i kuma aka fito aka yi ƙuri'a da mu da iyalanmu to yanzu ma muna sake kira ga alarammomu na Fotubo Local Government ɗin a fito a yi addu'o'i sosai kuma a fito a yi zaɓe yadda ya kamata kuma a ci gaba da addu'a akan Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya a gama lafiya musamman duk wani shiri da wasu suke yi na su kawo fitina Allah ya ruke hannunsu ya hana su saboda haka a fito ina kira da alarmu mu fito mai wannan kokarin musamman yadda aka yi kokari a baya a zaben sanat yadda aka yi mu Kano ta Kudu Abdurrahman Suleiman Kawo Sumaila an yi kokari an yi addu'o'i kuma an fito an yi ƙuri'a musamman maza ban mu ta ranar kibiya bunkuri yadda aka yi kokari akan mai girma sifika a Raid Kabiru a ƙasar an yi kokari sosai to yanzu ma a zo a dage a yi wannan aiki insha Allahu a muna da nasara kuma duk wata jita jita duk ai watsi da ita addu'a fi karfin komai Allah ma jamilar rana kenan abba akwai mutumin naka to ai kenan eh, to ai kenan <laughs> honorable Dakta Hashimu Suleiman Dungurawa. Waye na samu dakta nan ne? A'a wannan kuma kai da shi. Wayi kenan. <laughs> Ya shigo da kira ga jami'an tsaro. Hmm. da cewa an kawo jami'an tsaro nan jihar Kano da su gudanar da ayyuka to yana kira gare su hmm. do Allah da annabi a gudanar da aiki cikin kwanciyar hankali da nuna kwarewa kasan jami'an tsaron Najeriya sun san aiki a sun san aiki a yau in ana so a nemo ka wallahi ba daidai ba wallahi ka ne hmm. ai ko Najeriya ko ka shiga wallahi mun gani akwai kasan akwai Interpol yan sanda da suke ake cewa ƙasa da ƙasa ne ba eh, eh. za suna da haƙƙin da za su shiga wata ƙasa su danko mutum eh. to kaga fa muna da wallahi na gaya ma muna da na farin kai na gaya ko cikin kuratan da ka shiga wallahi jami'an tsaro za su gano ka to shi ma bari mu ji sakon sa ga jami'an tsaro wannan mutane ko shakka babu na tabbatar a matsayin sa na ƙwararren ya yi la'akari da muhimmancin jihar Kano kuma ya duba tarihi na abin da ya faru a 2019 rikashin jagorancin mai girma kwamishina CP e, wakili wanda ake ce masa Singam nan ban Allah ya tsaya ya aiki kwarai da gaske kuma ya tsare mutuncin aikin ɗan sanda saboda haka muke kira ga waɗannan kwamishoni da aka turo tsaya su yi aiki tsakaninsu da Allah kuma su tsare mutuncin mutanen jihar Kano su tsare mutuncin al'ummar jihar Kano kuma su tsare demokuraɗiyyar jihar Kano wannan ba ƙaramin abu bane kuma da yawa tarihi ne yake maimaita kansa yanzu wannan singam ɗin da ya yi aikin ɗan sanda a jihar Kano na kwamishinan 'yan sanda ya zuwa yau na jin koyo na ga an yi fosin sa ya kusa sau ɗari biyu saboda me ya bar rekod mai kyau gwamnati bata saye shi ba ba ba shi kuɗi ba bai karɓi kuɗi ba bai karɓi ofuloti ba ba shi da kunya kowa saboda haka aiki ya yi yanda ya rantsi da alkur'ani zai aiki tsakaninsa da Allah ba da kabilanci ba ba da bambanci ba haka ya aikin aikinsa to muna kira da dukkanin jami'an gwamnati su tsaya aiki kamar yadda mu yan kwankwasiya muke ba a sayan mu da kuɗi kuma ba a sayan mu da fuloti kuma ba a yi mana barazana domin mu mun san kanmu yawanci yan kwankwasiya masu sana'a ne ko masu abun yi To datta Hashimu musulman Dungurawa kenan? Hmm. Ka san fada dan jam'iyyar PDP ne. Yanzu ya koma jam'iyyar NNPP. Hmm. Ya ce hmm. su abba gida gida za su yi. To shi ma ka san sabon kwamishinan 'yan sanda na nan jihar Kano da wato da aka turo. Sifi Muhammad Usainu Gumal. Ka san shi ma fa yayi taron manema labarai a wannan rana. Kuma ya tabbatar da cewar za su yi aiki bisa doka da oda. Maganar zaben da aka yi na baya na zaben shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya ya zo ya wuce kuma kamar da na gabatar a speech nawa na turanci bayanin da na yi na gaya muku cewar bayan wannan zaɓe mun je mun zauna da mai gidanmu shugaban 'yan sanda na Najeriya baki ɗaya tare da manyanmu kowace jiha sun kawo bayanai na matsaloli da suka samu a rubuce da kuma a bayyane a wasu tashoshi to a bisa wannan bayan abubuwan da aka gabatar ne shugaban rundunar 'yan sanda ya ba da umarni da a ƙaro ma'aikata masu ɗumbin yawa a wasu wurare da ake ganin wannan abu ya faru a baya da kuma jan kunnenmu da cewa kul muka kuskura muka bari haka ta faru idan ka shiga tashar zaɓe ka aikata wani laifi kana tunanin ka tsira to a wajen gudun ka tsiran nan zaka gamu da kanka domin waɗanda suke tare da makami waɗanda za su nuna maka nasu ya fi naka muhimmanci kuma nasu makamin mai lasis ne naka bai da lati suna nan a tasha-tasha an girke su wurare daban-daban mutum in ma zai gwada watakila ɗaukan akwati ne ya je ya gwada ina tabbatar maka a wannan lokaci ba zai tsira ba to kaji cp muhammad usainu gumal kenan sabon kwamishinan 'yan sandan jihar kano da aka kawo kenan wanda zai sa ido akan zaben da zai wakana a ranar asabar 18 ga watan da muke ciki mu kuma leka jihar jigawa inda muka jiwo honorable suleiman aminu babawo wanda shi ma ya shigo da mika wani sako ga al'ummar jihar ta jigawa musamman akan batun sha'anin zaben da za a gudanar siyasa idan ta zo dan adawa ya rasa abin da zai faɗa to zai iya girgira kowa eh. wanda lokacin da aka yi magana su waɗanda suka kirkiri abin nan su sun san suwaye su mu mun san suwaye su amma idan kana maganar siyasa a gawo ta bangaranci because inda kana maganar siyasa ta su. duk Najeriya ba a gwamnan da ya zagaya ya zo zangon sa na biyu zai sauka yake tafiya yake zagaye kananan hukumomi ba inda aka taɓa jifansa ba inda aka taɓa sai masa alaƙi ne sannan kuma ya kawo ɗan takarar da kowa ya san shi ya san ingancin ya san amincin ya san amanarsa sama da an takarar mu da yaro. to wanda yake magana bangaranci waye shi su waye suka kirkira kai dan dutse ka isa karawa yadda mutum haɗeja ko dan haɗeja ka isa karawa yadda mutum dutse ko kuma ka isa mu ne fa tun Najeriya ba na jin da yanzu da aka Kano akwai wata jaha da take da masarautu da suka kai yawan masarautun da suke jihar Jigawa to dan haka ta ina za ka raba mutumin jihar Jigawa ta ina za ka wanda ma ya kawo maganar yanki dan adawa warrabul suleiman aminu babawo kenan daga jihar jigawa mm, to ni dai abba zan iya cewa zan baka da masu sauraro to a madadin abokin aiki ahmad rabiu jain da muka kasance da shi a cikin shirin sai kuma shugaban sashin labarai da al'amuran yau da kullum na dalafiyam kuma wanda shine ke sa ido akan shi wannan shiri wato muzambil ibrahim ya kasai haruna shine sunana nake cewa da fatan za a yi zaɓe cikin ƙoshin lafiya Allah kuma ya zaɓa mana shugabanni na gari domin wala Allah kawo sauƙi da daito a cikin wannan ƙasa tamu da ma jihohinmu da muke ciki Allah ubangiji ya sa mu wayi gari cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum